sannan kuma babban abin da ya kamata mu kula da shi tausaya wa bayan allah da taimaka musu mm. musamman a cikin waɗannan kwanaki da najeriya wato take kutsawa ta cikinsu kwanaki na canjin gwamnati daga wata zuwa wata mm. kowace gwamnati da irin rugunsumin da za ta zo da shi da ƙalubale da kuma wato ah, abubuwa kala-kala da tsare-tsare mm. to amma dai abin da muke kira ga shugabanni a ji tsoron allah a tausaya bayan allah haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa